Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. kasar Siriya ta ce galabaitacciyar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai fada a birnin Damashku ta yi na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta wacce aminiyar ta rasha da kuma Amurka suka taimaka aka cimma. Za a daina buɗe wuta a Aleppo saboda dalilai na jin kai a cewar kafar labarai ta Siriya. 'Yan sa'o'i bayan nan mayakan Hezbollah da ke da hedkwata a labanin waɗanda ke taya sojojin Asad yaƙi. sun ce su ma za su mutunta yarjejeniyar kwance ɗamarar a yayin da kuma suke ba da kashedin cewa za su kare kansu muddin aka kai musu hari ƙasar turkiya wadda ta tura sojojinta a fagage daban-daban na wannan yakin a watan jiya ita ma ta bayyana goyon bayanta ga wannan yarjejeniyar wacce za ta fara aiki gobe litini sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ne suka ba da sanarwar haɗin gwiwa ta cima wannan jituwar dakarun 'yan tawayen siriya masu usuma sun ce suna maraba da yarjejeniyar to sai dai tun da a ganinsu da rasha da sojojin gwamnatin siriya ba su mutunta yarjejeniyoyin da suka gabata ba suna shakkar yiwuwar wannan yarjejeniyar ta tabbata a halin da ake ciki wata kungiyar ba da bayanai a aleppo ta ce an halaka mutane akalla 45 a sashen birnin da ke hannun 'yan tawaye a yayin da kuma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai harkwata a burtaniya ta ce adadin ya kai 69 wata girgizar ƙasa mai ƙarfin 5.7 a ma'auni ta auku a yankin babban tafki da ke arewa maso yammacin tanzania jiya asabar ta yi sanadin mutuwar mutane akalla goma da rugujewar gine-gine a birnin bakuba da ke daura da gabar tafkin lake victoria 'yan sandan yankin sun ce mutane 100 sun samu raunuka kuma ana ci gaba da ayyukan ceto a lardin na kagera hukumar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta amurka ta ce an ji ɗuriyar girgizar ƙasar a ruwanda da burundi da uganda da kuma kenya fadar shugaban kenya ta bayyana kaduwarta da jimamin rasa rayuka da dukiyoyin da aka yi to amma babu wani ƙarin bayani to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc musulmi kusan miliyan biyu daga sassan duniya sun hallar a saudiya don aikin hajji na shekara-shekara wanda za a yi kwanaki biyar ana yi ƙasar iran ta ƙaurace ma aikin hajji na wannan shekarar tana mai nuni da abin da ta kira gazawar saudin da kuma rashin iya aiki daga ɓangaren jami'an lafiya da tsaron ƙasar a maimakon haka ɗanban 'yan masabar shi'a sun hallara a birni mai tsarki na karbala don gudanar da madadin aikin na haji a lokacin aikin hajjin bara ɗaruruwan iraniyawa na daga cikin mahajjata akalla dubu biyu da suka mutu a wani turmutsatsin da aka yi a birnin makka saudiya ta katse hulɗar jakadanci da iran a watan janairu bayan da wasu masu zanga-zanga suka banka wuta ma ofishin jakadancin saudi da ke tehran saboda kashe wani fitaccen malamin 'yan shi'a mai suna sheikh nimar al-nimar koriya ta kudu da amurka sun fara binciken yiwuwar gano burbushin turiri mai ratsa jiki ji asabar bayan gwajin nukiliya na biyar kuma mafi girma da koriya ta arewa ta yi a cewar kafar labaran yonhap ta koriya ta kudin tawagar binciken za ta ɗau samfurin iska da ruwa da gwada ko akwai turiri mai ratsa jiki irin na xenon a cewar kafar labaran ta yonhap koriya ta kudu ta faɗi jiya asabar cewa koriya ta arewa na ƙara ƙwarewa cikin sauri tana mai bin sahun shugabannin duniya waɗanda suka bayyana damuwarsu kan gwajin nukiliyar na baya-bayan nan ƙasar china ita ma ta yi tir da gwajin nukiliyar da koriya ta arewa ta yi ta ce hakan zai tabbatar wato ba zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin yankin ruwayen na koriya ba shekaru sha da suka gabata wata rana a cikin watan satumba wadda aka fara ta kamar kowace rana daga bisani ta zama ɗaya daga cikin ranaku mafiya muni a tarihin amurka abinda shugaba barack obama ya faɗa kenan a jiya asabar a jawabinsa na sati-sati yau lahadi ne zagayowa ta sha biyar ta harin da aka kai ranar 11 ga watan satumba a amurka musamman a birnin new york da sashen karkara na pennsylvania da kuma headquarter tsaron amurka ta pentagon shugaba obama ya ce an yi asarar rayuka kusan dubu uku na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a waccan rana ta satumba da suka hada da nau'ukan mutane daban-daban daga dukkan jinsuna da addinai da dukkan launuka da akidoji daga dukkan sassan amurka da ma duniyar baki daya obama ya ce abubuwan da dama sun sauya cikin shekaru sha biyar da suka gabata to amma ya kamata a tuna da abin da bai canza ba wato gundarin halayyar wato halayyar da suka bambanta mu a matsayinmu na amurkawa juriyar da ke sa mu rayu ta wato ta yadda 'yan ta'adda ba za su iya yin galba kan amurka ba in ji shi yau lahadi wacce ita ce ranar addu'o'i da tuna harin na tara ga watan 11 shugaba obama obama zai tsit na wani ɗan lokaci a fadar white house labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa jama masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wata 'yan Najeriya ta bani labarin wasu 'yan arewa manya a Abuja sun ɗauki wata ƙawarta da ta tashi a nan Amurka aikin koya wa 'ya'yansa karya harshe idan suna magana da Turanci a riƙa jin su kaman Amurkawa. A kuma daidai lokacin da masana suke ba da shawarar a koma koya wa yara da harsunansu na haihuwa. saboda an lura cewa kusan duk ƙasashen da suka ci gaba harsunan su na haihuwa ake koya yara a makaranta. Amma masu lamirin amfani da harshen Bature sun ce yanzu kusan ya zama ƙauyenci a gidajen 'yan arewa, a ji 'ya'yansu suna Hausa ko ma magana da wani harshe na gida. Hakanan kuma ƙauyenci ne a yi Hausa wato ka yi Hausa ko wani harshe na gargajiya ba a saka Turanci a ciki ba. Ma'ana in gausa in ji marigayi Malam Aminu Kano. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya haɗa mana kan yadda wasu iyaye suka ƙosa ‘ya'yansu su fara zuwa makaranta saboda su kama Turanci. Wannan sauti da kuka ji, yara ne a hanyar su ta zuwa makarantar firamare. Wanne ne ya kamata ɗalibi ya fara mallaka? Iya haɗa baƙaƙe ko ko iya magana da harshen koyarwarsa a makaranta? Wannan tambaya wadda ta yi kama da kacici cikin kwai da kaza, ta taso ne ganin yadda iyaye da dama suka dukufa wurin fara koya 'ya'yansu harshen Turanci da niyyar ta zame musu mafari wurin neman ilmin zamani. Wasu masana na ganin akwai aibu idan iyaye suka mai da hankali kadai wurin koyawa 'ya'yansu harshen koyarwa kadai. A ganin irin waɗannan masana, mafi alheri shine fara koya musu haɗa baƙaƙe don koyon karatu. Da farko ga Gado na kwalejin ilmi da ke zin. A ganinsa fara mallakar harshen koyo a makaranta kaɗai, ba kuwa tare da mallakar wayon haɗa baƙaƙe don iya karatu da rubutu ba, koyo ne irin ta akukuturu. Eh, Mai ilimi shi ne wadda ta mallaki rubutu da karatu, ya kuma fahimci abin da ya karanta. Aku yakan yi kwaikwayon abin da aka faɗa ne. amma wasu sun fi son jin sautin harshe ne kawai maimakon sawa uh, yara ra'ayin iya karatu da rubutu. Ta haka kuwa ana nakasa al'adar iya rubutu ne da karatu. Amma Dr. Chris Amuce na sashen ilimi na jami'ar jihar Taraba ya ce hakan babu aibu. Education itself ilimi yana uh, nan hawa-hawa ne. Uh, kuma dukkan wannan shine mallakar sani ta fannin koyo guda uku wato na basira na hadda da na aikin zahiri in ka dubi rubutu da karatu yayin da karatu ke da alaka da basira rubutu aiki ne na zahiri kuma a tun fara wayon ɗa ko ɗiya na basira shi ke fara bayyana saboda haka fara koyon harshen koyarwa a makaranta ba shi da wani aibu. Malama Sera Dauda, wadda ta ɗauki kusan shekaru arba'in tana aikin malanta kafin murabus ɗinta, ta ce farawa da mallakar harshen karatu tun a shekara na ɗaya da rabi daga aihuwan ɗako ɗiya har zuwa shekara ta biyu yakan sauƙaƙa wa yara fahimtar abin da za a koyar musu a makaranta. Yana da kyau a fara faɗin turanci kamar yaro mai shekara ɗaya da rabi ko biyu ba za ka fara masa karatu ba yana da kyau a koya masa ya fara faɗa tukuna amma zaran yaro ya yana kaiwa shekara hudu zuwa biyar ya kamata a fara nuna masa yadda ake rubutu da yadda ake karatu domin me shi ne tobali na fari karatun nan shi ne tobalin da za a sa kamar yaro ya yi gini da shi idan ba tobali kaga ba za a yi gini mai kyau ba iyaye da ticoci ya kamata kowanne yana da lokacin da zai iya koyawa 'ya'yan da ke ajinsa ko kuma 'ya'yan da mutum ya haifa ya sami lokaci domin su a ce ko minti biyar zuwa goma sha biyar ko zuwa awa ɗaya ko ma minti talatin a samu so biyu a mako zai taimaka. Wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu. Idan ka aifi ɗanka, ka kai shi karatu. Tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. idan kuɗanka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin haɗi ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka, sannan ya yi firamare ai, ya yi sakandire ai, ya je yunibasi, ya je yamal da rasha, ya gangara Amerika sannan ya sauka London. ya gangaro ta Paris. Sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko bai da keke. Daga jihar Katsina Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana da hira da yi da ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar Aminu Bello Masari kan matsayar ilmi da kuma ƙin biyan kuɗin jarabar WAEC da neko da gwamnatin jihar ta yi Al'ada da tsohuwar gwamnatoci suka tsaya a kai. Alhaji Mansur Alimashi wadda shine hadimi na musamman ta fuskar sa ido kan kafofin yaɗa labarai ya ce ayyukan da gwamnati ta yanzu take ta fuskar ilimi nesa ba kusa ba sun cancanci yabo kuma sun ɗara abin da suka gada a baya. Kwanakin baya ne iyaye a wannan jihar ta Katsina suka ta korafin cewa gwamnati bata biya ma yaran su irin kuɗin jarabawa waye da neko ba. Ga wannan jarabawa har ta fito. Yanzu wani irin kira za ka yi ma iyaye dangane da yadda ko ka kalli sakamakon ita wannan jarabawa yanzu. Alhamdulillah wannan abu ya faru ne a jihar Katsina inda muke wannan aikin karkashin jagoranci mai girma gwamna Dalla ta Aminu Bello Masai wanda wata al'ada ce ya gada ga tsohuwar gwamnati wadda ya zo ya iske cewa cewa ana biya ma yara kuɗin jarabawa wanda yana ganin ga irin illoli da abubuwan da ya gani bayan an rantsar da shi ya zama gwamnan jihar katsina akan magana ilimi sai ya gano cewa an yi ciwo daban magani daban ka bi yanayin da muka iska makarantu wallahi su kansu iyayen yaran in suka je suka gano inda ake kai musu ya'ya sana kwana a makarantu da kansu da sun san abin da ya faru baya da za su zo da kansu su iske wancan gwamnatin su ce a basa da biya ma kansu jarabawa amma a gyara halin da makarantun suke ciki ni a matsayin na na mataimaki na musamman kan shirye-shiryen rediyo ga mai girma gwamna Dallata Aminu Bello Masari na jagoranci ma shiri na gani da ido. So yanzu an gyara primary school an gina aji ɗaya mai aji uku ko aji ɗaya mai aji biyu a primary school yanzu haka an gama wanda ya bada cikin shekara ɗaya nan duk da taɓarɓarewar tattalin arziki ya gyara makarantu sama da dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da hudu. In kan muka kalli ɓangaren secondary school wanda ake magana biyan jaraba a mun je mun ziyarci makarantun nan mun ga yanayin da suke ciki mutanen da muka jagoranta wasu suka je suka rika ganin halin da makarantun secondary school suke suke suka same su wannan ya sanya mai girma gwamnati da lati aminu bello masari kawo yanzu ya gyara makaranta ta secondary school zuwa wacce sama da guda goma sha ɗaya ina tabbatar ma aikin sa ya kai kishi tamanin bisa ɗari idan iyayen yara na jina duk wanda dan shi ke karatu wanda makarantar da ta shahi gss shargalle ko bindawa science school ko uh, gss caranci ko kabomo ko gss batagarawa ko gss ajiwa a cikin kokarin gyaran da mai girma gwamnati da lati aminu bello masari ke akwai makarantu guda bakwai tsahi waɗanda ya proposing idan an gama waɗannan aikace-aikacen su za a ɗauka akwai tsohuwar KTC wadda ake ce ma KCK a nan cikin garin Katsina akwai makarantar nan wadda ke da tarihi ta karamar hukumar mashi ta kanikal mashi akwai GSS malumfashi akwai GSS puntuwa kiran da zamu yi ga iyayen yara in suka kalli yanayin da zo wadda mai girma gwamna na yadda ya jajirce wurin ganin ya farfado da ilimi wannan ya sanya rashin biyan jarabawa da ya kawo wasu ka'idoji na cin jarabawa ai ka'idoji ne wanda dama tuntuna akwai su da can kawai aka zo aka aka yi birs da su aka yi watsi da su don a lalata ilimin wannan ya sanya da aka yi ta cewa iyayen yara su biya kuɗin jarabawa suka yi ta kallon wani abin daban wanda yanzu wanda ya'yansu suka rubuta jaraba a wannan lokacin sakamakon jarabawa da ya hito duk da wasu suna kallon cewa jihar katsina ta yi irin a position da aka bata ta yi ƙasa to amma mu ci gaban da muka gani mun ga cewa yaran da suka rubuta jarabawa wajen kashi 65 ko 70 bisa 100 dukkan su sun ci jarabawa wanda za su iya tafiya university yanzu zaka nuna mai sauraro cewa lallai rashin shin biya ma iyaye wannan kuɗin makaranta kwalliya ta biya kuɗin sabulu ke eh alhamdulillah kuma su iyayen ma ina son in jawo hankalin su ko mine ne zaka yi ai kana ana bukata ko kai zaka ba ɗanka jari kana bukata ka ga wace gudunmuwa ya bada so gwamnati ta yi wannan ne ba dan komai ba dan salo ne irin na da ai da gwamnati za ta bada abinci ta bada wurin kwana ta kuma biya malamin makaranta ya koya ma ta gyara makaranta amma kai mahaifi ana son wannan kuɗin jarabawa da za ka biya shi zai sa ka sa ma ɗanka ido ka tabbatar da yana performing a aji yana kuma zuwa makaranta bai gudun makaranta wanda idan kana kallon result din shi saboda wannan kudin jaraba da zaka biya zaka iya gane cewa in ya rubuta jarabawa zai ci ko ba zai ci ba iyaye ya kamata su shigo su kama ma wannan ilimin a maido da martaba shi a wancan lokaci iyaye sun korafin cewa an matse masu kamar ba a yi masa sanarwa lalle za a janya biyan kuɗin waɗannan jarabawa ba kana ga ga waya da ne kuɗin sun kawo jiki ko su shirye-shirye da za ku yi dan ganin kun gudanar da ita wannan jaraba da ake cewa ta gwaji kafin a fara wannan jaraba. kusan tambaya biyu ce nan in na fahimce ka wancan kira da suke yi cewa ba a ba su notice ba wato ba a sanar da su da wuri ba ai ita gwamnati ba ma ce ba ta ma biyan kuɗin jarabawa ba ta kwata kwata jarabawa ta ce a yi idan ka yi qualify ka ci wasu marks a wannan jarabawa to za a biya maka waye ka gaba ɗaya in ko ka zama na cewa marks ɗin da ake bukata baka same su ba to gwamnatin jiha za ta biya ma ne ku. amma duk wanda dan shi ya ci jarabawar da ake bukata gwamnati ta biya mai waye da ku sannan har gobe gwamnati na nan kan wannan decision din idan ɗanka ya dage duk ana yana ƙara jan hankalin uwaye ne sannan ina masu in amfani da wannan damar in ƙara sanar da al'umma jihar Katsina musamman ilimin ya'ya mata mai girma da Lata Aminu Bello Masari yanzu haka ƙalƙashin ofishi na an bani dama in ci gaba da shiri ne yadda za a yi mu kewaya lungu-lungu karkara-karkara sako-sako mu jawo hankalin iyaye mata musamman na karkara su dinga tura 'ya'yansu makaranta su raba su da yawon tallace-tallace ko kuɗin da mai girma gwamna da Lata Aminu Bello Masari aka bada wasu ƙasashen duniya da ke bada taimako na yadda za a ilmantar da 'ya'ya mata wanda ake ba su scholarship karamar ma shi tana cikin kananan hukumomin da aka ware primary school sama da goma sha bakwai wanda za a je a bi yaran nan yan mata a ba iyayensu kuɗi na scholarship wanda har su gama primary school din ana renan su a tabbatar da cewa sun je sun yi karatu kai ne mai taimaka ma gwamna na musamman akan harkokin rediyo to a kuna nan kuna wani shirye-shirye na duk wanda ma bai kai yaran shi makaranta musamman su mata din ana nan ana wani shirye-shirye na hukunta shi ya wannan magana ya zama dole yana daga cikin kundin tsarin mulkin Najeriya in ka duba sashe na 18 karamin sashe na 1 da na 2 da na 3 kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 shi ya state cewa dole gwamnati ta tabbatar da cewa al'umma ta suna samun ilimi cikin sauki so wannan ya sanya shirye-shiryen da gwamnatin ke yi kamar yadda na gaya maka a ta yi a wayan mu mutane da kai a tabbatar musu cewa su tura 'ya'yansu su ilimi barin yaro ba ilimi shine duk wani abubuwa da ake gani na ba daidai ba duk wani labari da za a ji ana yadawa in ba gidan rediyo ka ji ba mai magana da yawun mai girma gwamna ko shi shi kanshi gwamnan ko kuma wani kwamishinan shi ko mai bashi shawara kan wasu harkoki ka je ya faɗi wannan abun ba irin labaran da ake yadawa na jita-jita musamman a irin social media so gwamnati ba ta da wani ofis banda ofishin a mataimakin gwamna na musamman kan harkar wannan social media kuma duk abin da gwamnati za ta yi ta nan ana kwaɗi ana yadawa so in ba gwamnati ta faɗi wannan ba duk wani wanda zai gaya ma wani labari tsakani da Allah kage ne. jihar Katsina inda hukumar kula da ilimin manya wato shirin yaƙi da jahilci ta yi rijista ga kimanin makarantu 600 ƙarƙashin shirin saka ilimin zamani a makarantun tsangaya. Shugaban hukumar Ahmed Ahmed Doki ne bayyana ka hira da yi da Zaharaddin Sani Funtuwa. Ahmed Ahmed Doki shine shugaban hukumar ilimin manya a jihar Katsina ya yi mana karin bayani kamar haka. To akwai makarantun da muke da su kamar na integration into Quranic education wato ilimi wanda muke kaiwa makarantun allo wanda ɗalibai da ke makarantun allo suna karatun su na Qur'ani kuma a ranar Alhamis da Juma'a lokacin da ba su karatun Arabi sai su na boko. To irin wannan azuzuwa gas gaskiya muna da su da yawa cikin jihar mai girma gwamna yadda ya ba da karhi ga wannan shiri ya sa mun da wannan azuzuwa sun kai guda ɗari shida wanda yanzu haka ɗalibai muna da ɗalibai sun kai dubu goma sha biyar da ɗari tara sittin da a cikin wannan azuzuwa kuma kayayyakin da ake ta badawa kyauta ake bada dan ɗalibi ba su ce aka ya saya ba kuma a biya malami kuma gwamnatin jihar nan tana ƙoƙarin biyan malaman nan duk wata ya ce jama'a sun karɓi wannan shiri tare da bada goyon baya saboda haka ya ƙara yin kira gare rinjaye su domin su zage damtse don cin wannan garaɓasa. Mun samu shiri na kirki jama'a sun karɓi al'amar ko ina suna kawo sunayensu su ana rubuta. Suna ba da goyon baya ga yadda gwamnatin nan ke ba da himma ga ilimin nan. Da irin waɗannan waɗanda suke rijistar nan da suna samun turjiya wajen rijistar nan musamman su waɗannan makarantun allo wato na almajirai. Za ga wani lokaci suna ɗan yin turjiya ga shi irin wannan ilimi na zamani. Yanzu wannan ilimi na zamani ya fara karɓuwa kenan daga gare su a gaskiya yanzu ya fara karbuwa ba kamar da ba na yanzu wannan kiraye kiraye da kuma yadda suka lura da yadda gwamnati nan ta nufa da neman taimaka musu to su ma sun raja a yanzu sun dawo suna son ilimin mafi yawa yanzu da maimakin a santa ka ga mutum ɗaya mutum biyar shidda bakwai yanzu sai ka samu santa mai mutum arba'in iyaka yanzu abin da zamu nema kayan aikin da za mu kara musu to akwai wani bangaren kuma da kuke gudanarwa ta IQTE to shi wannan tsarin ya yake eh, wato ilimin integration into chronic education shi shine shigar da ilimin boko a makarantun allo to kuma daga baya sai muka ga ai kamata a ƙara ai makarantun allon ba wai na cikin gari ba ko na cikin karkara har da na cikin ƙauyuka tsangaya inda tsangaya take shi yasa wannan IQTE da wannan T din matsayin tsangaya saboda haka har da wannan makarantu na tsangaya duk muna so su shigar da kansu cikin wannan tsarin in Allah ya duk ɗaliban su muna so mu kawo ajin nan Alhamis da Juma'a wanda ba su karatu mu je a koya musu boko irin waɗannan makarantun allo akwai mata da su ma suke da rijista a cikin su eh kwarai ka saboda ai duk makarantun da za ga kowace makaranta za ka je akwai mata yara mata duk akwai su kowane aji muna da su za a samu adadin mata nawa cikin wannan kaso da ka gaya mu akwai mata kusan dubu hudu da dari uku da takwas kaga alhamdulillah mata ma suna tasowa a cikin makarantun Allah sannan akwai sauran shirye-shiryen da muke yi na wannan sashi na mata su kansu su ma akwai azuzuwan kansu da ka ce akwai wasu sassa ko kuma in ce wasu matsugunni da ka buɗe ma mata kamar ƙananan hukumi kusan goma sha biyar da ke faɗin wannan jihar ta katsina to ya wannan Dole tsari ne na gwamnati wanda aka faro kuma mai girma gwamna yanzu ya ƙara inganta shi saboda a yanzu haka bana ya ce ya ce a gina mun santoci na mata wanda za a daga koya musu sana'o'i guda uku a bana ya ba da izinin a yi da kusa da matagarawa da kankara kuma dama akwai ɗaliban dama santa ce ba, wannan santoci gwamnati na gina ta ta kuma ta sa kayan aikin keken ɗinki da abin aikin da za a yi wurin sannan a kai malamai kuma su mutane su rika zuwa suna koyo mata jahorori hamma masu aure da 'yan mata wanda ba su yi aure duk su iya sana'a yadda za su iya dogaro da kansu muna kira gare su je su rika shiga wannan santoci a yanzu haka muna da santa goma sha biyu gidan nan yanzu aka ƙara uku na haka za su zama sha biyar to alhamdulillahi wannan gwamnati gaskiya ta ta sama ilimi kuma jama'a ku yi ƙoƙari ku ba da goyon baya ku rika shiga shiga wannan santoci a rika koyan ɗaliban nan sun fara cin wannan tsari na koyon ilimin na'ura mai kwakwalwa kwarai kan sun fara saboda a yanzu haka wannan santa da za a buɗe ta kusa da mu ta filin samji community girma gwamna kwanaki ta ba da laptops guda hamsin kuma na wannan santa ne ga kayan aikin santa nan duk suna nan kwanan nan za a buɗe santa kuma duk inda muke da makarantun nan muna so a yi kokari a je a kai wannan laptops na kwamfuta saboda a rika koyan nan ba kamar santocin da na mata duk yawanci muna so mu kai wannan program su ma su rika iya wannan kwamfuta saboda zamani ne kana da wani bayani da zaka yi na kashin kanka ganin cewa duk irin wannan abu abu ne wanda kuke karantar da manya ba yara ba sai an ba ku haɗin kai akwai kiran da zaka yi dangane da haka kiran zan yi ga jama'a baki ɗaya da kuma ɗalibai ka san wani yana jin nauyi yana so ya iya kuma yana jin nauyi ko yana jin kunya to shi ilimi haka yake iyaka abin da nake kira ga mutane su yi ƙoƙari duk cibiyoyi duk lokal gama muna da cibiyoyi kai duk gunduma hakimi muna da ma'aikata wurin sai su je su same su a asirce su nemi su gaya musu da Allah suna so su koyi wannan su za su kai su santa da ta dace kusa da su a yi masa rijista a ɓoye ba sai kowa ya sani mutum ya karatu shi ya more rayuwar shi ta karatu a asirce ba wanda ya sani kira nake ga jama'a dama ta samu mai girma gwamna ya ba da ƙarfi ga ilimin nan kuma ya ba da kayan aiki ya ce a yi komi kyauta za a yi don Allah jama'a ku kokari ku yi amfani da wannan waɗannan Zaradin Zaraddin Tuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Dan makaranta mai karatu shi ilimi hanya ta nagarta. Tashi wuri rana. da haka Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Cibahiro Dido ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. To a takaice kasar Siriya ta ce galabaitacciyar gwamnatin shugaba Bashar al-Assad mai fada a birnin Damashku ta yi na'am da yarjejeniyar tsagaita wuta wacce aminiyar Rasha da Amurka suka taimaka aka cima. wata girgizar ƙasa mai ƙarfin bakwai a ma'auni ta auku a yankin babban tafkin da ke arewa maso yammacin tanzania jiya asabar ta yi sanadin mutuwar mutane akalla goma da rugujewar gine-gine a birnin bukoba da ke daura da gabar tekun lake victoria tafkin lake victoria musulmi kusan miliyan biyu daga sassan duniya sun hallara a saudiya don aikin hajji na shekara-shekara wanda za a yi kwanaki biyar ana yi kasar iran ta ƙaurace ma aikin hajji na wannan shekarar tana mai nuni da abin da ta kira wato gazawar saudi da kuma rashin iya aiki daga ɓangaren jami'an lafiya da na tsaron ƙasar. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.